خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين بارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Burin godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya ba mana tsarar rayuwa ya ba mu lafiya kuma ya kaddara misali rayuwa a wannan yammaci na litini sha bakwai ga watan rajab daren sha takwas ga watan rajab hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ɗaya ga watan uku miladiyya dubu biyu da ashirin da ɗaya in ya inganta Allah ya kaddara mu sake haɗuwa a wannan masallaci mai albarka masallacin marigayi ma'ajin zazzaba alhaji yusuf ladan da ke wannan unguwa ta kaura a cikin garin zaria jihar kaduna najeriya majalisinmu na yau karatu ne a wannan littafi mai albarka asilatun qalat shabab shababu ila al-haqqi haka ne ko za mu tashi ilzami na nawa za mu tashi ilzami na ɗari da ɗaya malami ke cewa يزعم الشيعه ان عليا يستحق الخلافه بعد الرسول صلى الله عليه واله وسلم لحديث انت مني بمنزله هارون من موسى ان شئ سنة ريا شيء وي علي رضي الله عنه شي خلافه بعد منظور الله صلى الله عليه واله وسلم كيف هي daga cikin dalilan da suke badawa suna cewa ga hadisi nan a cikin littattafanmu na sunna al'imam bukhari ya fitar da hadisin, al'imam muslim shi ma ya fitar da hadisin. annabi tsira da amincin allah su tabbata a gani shi ya gaya wa aliyu radiyallahu anhu ya ce an ta minni bi manzilati haruna min musa wannan hadisin ya biyo bayan wata ya ce da ta faru lokacin da za a tafi yakin tabuka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kira ga sahabbai a fito a tafi akwai waɗanda suka ta hanzari suna da uzurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yafe musu kamar masu rauni kamar marasa lafiya kamar waɗanda ba su da wani abu na guziri da za su iya ɗaukan nauyin kansu zuwa wannan yaƙi a ce a dama kuma akwai uzuri ga makafi da guragu an gane waɗannan dukansu suna da uzuri akwai kuma waɗanda ba su da uzuri suka yi ta taswifi za mu fita mu tafi za mu fita mu tafi za mu fita mu tafi har aka je aka dawo su fito ma wanda waɗannan su ma Allah maɗaukakin sarki ya yi musu hukunci kuma ya ce ya karɓi tubansu ya yafe musu na ukunsu su ne akwai munafukai waɗanda karya suke sun ji doguwar tafiyar da za a yi gashi za a fita a lokacin tsananin garjin rana an gane sun ji kuma irin mayakar da za a fafata da su sai suka kirkiri uzurori na ƙarya suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi musu izinin su zauna a bisa wannan kusuri da suka ce suna da su bayan kuma ƙarya ne ba su da wasu dukan su Allah madaukakin sarki yayi bayanin su a cikin suratul tauba Allah mu wayi da daukaka ya ce laysa ala du'afai wala ala al-marda ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله سميع عليم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه tawallar wa a'yunuhum tafiru min ad-dam'i hazanan ya yajidu ma yunfiqun babu wani abu na laifi akan masu rauni da marasa lafiya da waɗanda ba su da wani abu na guziri da za su iya fita da shi su tafi wurin wannan yaƙi da waɗanda idan suka zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka ce a ɗauki nauyinsu su tafi yakin sun shirya za su tafi amma ba su da abin da za su tafi yakin da shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ba da abin da zan ɗauki ku a kai ba babu kuma abin da za a ɗauki nauyin ku da shi yanzu a ƙasa ganin haka sai su juya su koma gidajensu idanun suna zubar da hawaye dan ba su samu abin da za su kashe na dukiya su yi guzuri su tafi wannan yaki ba an gane waɗannan duka babu laifi a kansu akwai wasu mutane guda uku waɗanda su lafiyar su lau kuma suna da abin da za su ɗauki nauyin kansu su tafi cikin sahabbai amma kuma suka dinga jinkiri suna cewa za su fita za su fita wasu al'amuran suna tare musu gaba har aka je aka dawo ba su fita suka zo suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama gaskiya ba su yi ko munafunci ba haka aka san sahabbai an gane sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce to ku je Allah zai yi muku hukunci sai Allah ya bada umarnin a kaurace musu aka ƙaurace musu tsawon kusan kwana arba'in ba ne kula da su ba a magana da su ba ne kula su duniyar ta yi musu kunci suka shiga cikin damuwa da tsanani da yanayi mara daɗi sukan zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su yi sallama gare shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai su rika kallon ba shi ken shi wai ya ma amsa sallamar su ko bai amsa duk wani wanda suke jin na kusa da su ne masoyinsu ne ya kauce musu ya ba su wuri ya kaurace musu an gane jama'a wannan ita ce soyayya dan Allah kuma ita ce kiyayya dan Allah yanzu Allah ya ce a kaurace musu kar a kula su kowa ya kawar musu da a ƙarshe Allah ya saukar da ayoyi yana karɓar tubansu tare da gafarta musu abin da suka aikata na wannan zunubi لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كاد يذيب قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم Allah ya saukar da wannan ayar ya karbi tubarsu an gane wannan abu ya musu daɗi shi ne abin da suka fi farin ciki da shi a rayuwa bayan ranar da suka musulunta suka zama musulmi babu wata rana da ta yi musu fari ta zama musu alkhairi suka samu farin ciki kamar wannan rana to akwai kuma munafikai Allah ce innamas sabilu alal ladina yasta'zinunaka wa hum aghniya'u رضوا بأن يكونوا wa الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون hanya da za a kama wasu da laifin. tana kan waɗannan mutanen da suke zuwa neman izinin su zauna a gida bayan sun mawadata ne wa hum aghniya radu bi an yakunu ma al fi dalili hakan kawai su sun zaɓi sun fi yarda su zauna tare da waɗanda aka tafi aka bar su a gida sai Allah ya jode zukatansu suka zama jahilai su ba su sani ba Allah ya sani to a wannan yakin da za a fita annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya yi tsare-tsare a garin Madina cikin tsare-tsaren da ya yi ya naɗa Abdullahi ibn Ummi Maktum a matsayin shi ne wanda zai khalifanci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, a al'amuran garin Madina sannan ya naɗa Aliyu, ibn Abi Talib radiyallahu anhu a matsayin khalifansa wanda zai wakilce shi a al'amarin mutanen gidansa mun gane jama'a sai munafukai suka zo suka sami Ali radiyallahu anhu bayan an riga an fita suka ce ai annabi ya raina ka ne yana ganin ba za ka iya ba kashi za a fita a tafi yaƙi an barka tare da ƙananan yara da mata a gida wannan maganar sai ta tasiri a zuciyar Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu sai biyo su annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bayan gari yana kuka yana cewa za a je irin wannan yaƙi amma za ka fita ka bar ni kawai cikin mata da ƙananan yara sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gaya mishi wannan Ya ce a amma tarda an takuna minni bi manzilati haruna min musa an gane yanzu kai ba ka san matsayin ka a wurina ya zama a wannan gabar ya zama kamar matsayin annabi haruna ne a wurin annabi musa lokacin da annabi musa zai tafi munajati da allah maɗaukakin sarki ai ya bar annabi haruna ya kuma khalifantar da shi ga jama'ansa wa qala musa li akhihi harun akhlifni fi qawmi wa aslih wa la tattabi' sabila al musidi haka ne a cikin suratul a'raf sai annabi ya wa aliyu wannan magana Ya ce na barka ne ka kula mun da mutanen gida kar wani abu na matsala a aƙida ko a wani al'amari ya faru ka sa ido a kansu wannan maganar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gaya wa aliyu radiyallahu anhu sai hankalin aliyu radiyallahu anhu ya kanta to wai sai in shi'a suka ɗauki wannan maganar a matsayin cewa hakan yana nuna Ali ibn Abi Talib shine khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan rasuwarsa an gane jama'a sai malam ya ci gaba da cewa akwai raddi da amsa a kan amma bari sun manajiyu sai ga shi muna mun samu mun iske an na haruna lam yukhlif musa lam yakhluf musa annabi harun alaihi salam bai khalifanci annabi musa ba bayan rasuwar annabi musa bal khalafahu yusha ibn yunun wanda ya khalifanci annabi Musa bayan rasuwarsa shine yusha ibn nun yusha dan nun an ga me yasa saboda annabi Harun ya riga annabi Musa rasu kun gane annabi Harun ya riga annabi Musa rasu kuma ragaman jagoranci da shugabanci kamar yadda annabi musa yake annabi haka annabi harun yake annabi an gani? dan tun lokacin da allah maɗaukakin sarki ya aiki annabi musa a matsayin annabinsa zuwa ga fir'auna ai annabi musa cikin roƙon da wa allah maɗaukakin sarki ya roƙe shi ya sanya annabi harun ya zama mataimaki wurin isar da wannan sako mataimaki a gare shi wurin isar da wannan sako ga annabi musa ya ce wa ja'alni waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri wanda al'amari ake magana annabta kai musabbiha kathira wa nadhkuruka kathira innaka kunta bina basira ga ayoyi na cikin suratul amma tun da annabi Musa shi ne shugaban jagoran idan yana nan annabi Haruna taimakawa yake idan kuma baya da baya nan kuma sai ya bai baiwa annabi Haruna dukkan fawa din a hannunsa an gani wannan ukhlufni fi qaumi din nan a wannan tafiyar ake magana haka a nan wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ali ibn abi talib amma tarda an takuna minni bi manzilati haruna min musa a wannan fita zuwa yaki na tabuka ake magana an gani ma ba haka ba babu wata alama ko wani dalili cikin dalilai a wannan hadisin babu wata alama ko wani dalili cikin dalilai da ke nuna cewa bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ali ibn abi talib radiyallahu anhu shine khalifa inda kuma lokacin da aka yi wannan maganar an yi maganar ne a gaban lokacin sahabbai mun gane inda haka take haka aliyu ya fahimta to da ya fahimtar da sahabbai ko da ba su gane haka ba tunda abin da ya shi'a suke riyawa shine wai wannan nassi ne ma daga Allah madaukakin sarki ya umurci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gaya wa sahabbai daukacin su gaba daya cewa in bayan shi ya bar duniya to aliyu radiyallahu anhu shi zai zama khalifa a gare shi kun ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana fargaban faɗan hakan yana jin tsoro ya kasa faɗa har sai da Allah maɗaukakin sarki ya ja kunnin annabi ya ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik ko wa in lam taf'al fa ma ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas a nan wurin sai in shi'a suka yi ma wannan ayar ta harifi suka ce wani abin da allah ya saukar aka cire aka cire wani abu na bangaren ayar ويا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي wai ɗabutan ƙurayshawa abubakar da umar kamar yadda ya suke cewa wai su ne suka cire wannan fi aliyin to idan haka yake sauran sahabbai suna da sun san an saukar da ayar a haka kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karanta musu ta a haka har ya tara su a gadir hum ya musu bayanin haka kamar yadda yin a suke wannan karyar ce dukkan lokacin sahabbai ba wani rajuli rashidi wanda zai tsaya tsayin daka ya ga sai an yi aiki da wannan ayar yadda take mun gane jama'a a iyakar idan ka tsaya za ka fahimci in shi a suna kawo mustaƙilai an gane su ƙoƙarin tabbatar da su kuma suna ɗaukar zawabit su yi ƙoƙarin kore su mun gane jama'a tabbatattun al'amura wanda waƙi da tarihi ya tabbatar da haka sai ce a su ƙoƙarin bankara su ce ba a yi ba kamar yadda suka rika da'awar cewa waɗannan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai da wani bai da ɗaya na na fatima radiyallahu anha ita kada ce yarsa an gani kaga wannan ƙoƙarin tushe hasken rana ne a daidai garjin azahar a kuma lokacin tsananin zafin rana a watan hudu misali zai yi eh suna bata lokacinsu to wannan dai hadisin yana cikin shubuhohi da yan shi'a suke riƙewa hadisi ya danganta an gane amma kasancewar dalili ya tabbata ba kuma ya nuna cewa istidlali da shi a inda aka yi istidilalin wannan ma ya tabbata a nan wurin dalili ya tabbata amma istidlali da wannan dalilin akan wannan al'amari ba haka yake ba mun gane domin idan ma aka ɗauka a hankalcen da suka kawo to annabi harun alaihi salam bai khalifanci annabi musa bayan mutuwarsa domin annabi harun ya riga shi mutuwa mun ga to a yaushe ne ya khalifance shi a wannan tafiya ta fita zuwa ganawa da allah maɗaukakin sarki wanda a wannan fitan ne har Allah madaukakin sarki ya bai wa annabi Musa at-taura Allah ya rubuta at-taura a allo a alluna aka kuma bai wa annabi Musa ya zo da su ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجبتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين وأن الإنسان da malam ya kawo na ɗari da ɗaya yana nuna mana irin yadda 'yan shi'a suke bankara na shari'a ga dalilin faɗan ba kawai ne ana zaune annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya wa annabi A ya gaya wa ali ibn abi talib wannan magana kamar yadda ba kawai ne ana zaune annabi musa ya gaya wa annabi haruna wannan magana ba akwai sabab akwai dalili me dalilin shi zai yi tafiya wannan ma haka dalilin ne shi zai yi tafiya kuma bayan ya dawo ya ci gaba da jarragamar al'amura kamar yadda suke Aka shi ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan ya dawo ya ci gaba da kula da al'amarin mutanen gidansa kamar yadda yake kenan wannan appointment din da aka ba shi? tana da tenuwa kuma zuwan annabi da dawowar shi tenuwar ta ƙare sai suka yi ƙoƙarin su ce wannan tenuwa din ba ta ma fara ba ana nufin sai bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama za ta fara yanki to idan har haka ne in har haka ne ya aka yi ba ta yi aiki ba bai aiki ba appointment an gani duk abin da Allah ya tsara ya shirya ba wanda ya isa ya kawai ba kuma wanda ya sai ya canza an gani ana ha maza ha mata in Allah ya tsara abu kaza shi zai faru kadaran to wallahi sai ya faru a haka an gani babu mai juya abin ko ya canza shi kaddarar Allah ba a canza ta idan da haka Allah yake nufi kana jin akwai wanda ya isa ya hana Aliyu zama khalifan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan haka Allah ya kaddara ya tsara yake so ya yi ai rabo faru baya hawa sama in ma ya hawa wallahi ya sa an gane ne hikima ce wallahi wallahi أيمان مكررة ثلاثة عن يمين بعد ثانيها لو أن في صخرة سما ململمة في البحر راسية ملس نواحيها رزقا لعبد براها الله لانفلتت حتى تؤدي إليه كل ما فيها أو كان فوق طباك السبع مسلكها لسهل الله في المرقى مراتيها hatta yanala allati fil lawhi khutta lahu fa in atathu wa illa sawfa an saboda haka wannan maganar kawai irin dai abin da suka saba kirkira ne na karya su canza wa nasoshi na shari'a fuska kamar yadda suke sai nasi ya sauka a kaza sai su ba shi wata ma'anar ta daban duk wanda ka ji yana haka to ka sani yana da jibi da shi'a kamar yadda wancan abin jabbar din na kano ya kai a kwanan ko kuma ya daɗe yana yi sai yanzu dai Allah ya tona asirin shi kowa ya ji ya san halin da yake ciki sai hadisi ya zo duk wanda ya aka bar shi kar ma a ce mishi komai shi ya karanta hadisi a matsayin shi na wanda ya haya islam an gani ya iya hada baki yake jin larabci mai sauki kamar yadda suke zuwa a hadisai mafiya yawa in aka bar shekarar ta hadisin abinda da zai fahimta daban shi kuma wannan in ya zo kuma dukkan malamai magabata irin bayani da fahimta da fassarar da suka yi wa hadisin kenan ba wani malamin musulunci da ya fahimci sabanin haka sai abdul jabbar in ya karanta hadisin kawai sai ya ba shi wata ma'ana ta daban an ga? ma'anar kuma mummuna ya ce kuma wannan hadisin abin da yake nufi kenan don haka an an taɓa mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma zai ba annabi kariya kariya burin shi shine ya rusa tsarin hadisai a daidai lokacin da yake cewa a bukari da muslim akwai hadisai waɗanda shi a mizanin ingancin hadisi a wurin shi ba su inganta ba a daidai wannan lokacin yake zuwa irin su hiyatu al'auriya ina abu mani yake zuwa irin su tarihu tabari yake zuwa irin su al-mu'jam na al-imam tabarani yake ɗebo hadisai wanda malaman hadisi sun raunana su kuma sun ce ƙarya ne ko sun ce la asda ya kuma kafa hujja da shi a daidai lokacin da yake ba a hadisan bukari da malaman musulunci kusan suka yi ijimai akan ingancinsu mun gane jama'a muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kunyata shi Allah ya tura asirin shi an sa rana eh. na ranar lahadi mai zuwa yau ina cikin gawar tsoron kwana shida jiya muka ji labarin tsara amma ba ku ji yadda na ƙosa laharin nan ta domin Allah ba zai kunyata addinin shi ba wannan kuma ya Allah duk abin da yake shi ne addinin ka na daidai ya Allah muna roƙon ka tabbatar da shi a wannan zama kuma duk abin da ya saba ma addinin ka ya Allah ka tona asirin shi ka kunyata shi a wannan zama an je har gida an kai shi takardar gayyata wasu suna cewa an zo a tuhume shi wasu malaman suna cewa a'a ladabtarwa zaman ladabtarwa ya kamata a ce za a a'a ko munazarar aka ce za a yi ko muƙabarar ce a yi ai daga munazara ko muƙabara ake gane wanda yake daidai da wanda yake kan bata daga nan wurin kuma sai hukuma ta ɗauki gabarin yin hukunci ga wanda yake kan bata mu dan tsokaci da ƙarin da za mu yi kenan kar a yi munazara a tashi haka shi kenan in aka kai karshe duk wanda aka fahimci yana da laifi wannan tuhume-tuhume da ake wa abdul jabbar in sun tabbata to gwamnatin abdullahi umar ganduje muna roƙonta muna gama ta da allah ta ɗauki mataki na yin hukuncin da ya dace a kan an gane domin ya zama izina ga 'yan bayan shi don akwai masu wannan tunanin da yawa Allah shi wanda suke ganin abin da yake faɗa ba ya yi daidai yana da dama na 'yancin faɗan albarkacin ba. sannan kar ku manta mun Bukhari da Muslim sun zama addini a wurin in aka rusa bukhari aka rusa muslim aka watsa su ka gaya mun wani littafin hadisi zai saura don aka kuma ya zan ba sauran littafin hadisi ka gaya mun alƙur'ani zai tsaya wallahi ba zai tsaya ba marwaita waɗancan hadisan su suka rawaito alƙur'ani an gane hmm. su suka zauna da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karantar da zuwa alqur'ani kuma suka rubuta da haka sahabbai mu wurin mu san su addini kiyan su kiyayya da gaba da su kafirci da munafunci mu wurin mu al'umma Allah madaukakin sarki ya dace da